الله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب التخفيف في الوضوء أدرتي دمك كرنتا وانا لتافينا مختصر صحيح البخاري بسنا التجريد الصريح زام تاشي درسينا عشرين دقاء har yanzu muna karatu a kitabul wudu da muka fara a sati da ya gabata muna gabatar da darasi a wannan masallaci na Usama ibn Zaid a nan unguwar Saludu a birnin Kano za mu tashi babin da ke ta babu tafsir fil babin da yake bayanin wato khaffafawa a cikin alwala yin alwala sama sama abin da yake nufi da takhfif ma'ana yin alwala ya zamo an yi ya gaban alwala sau ɗaya shine abin da yake nufi kamar yadda za mu gani a nan gaba kaɗan an ibn abbas radiyallahu anhuma daga abdullahi da abbas Allah ya kara musu yarda anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallama nama hatta nafakh yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi barci hatta nafakha har aka ji alamar wato numfashinsa na bacci kama a ce ba dai mun shari ba amma in mutum yana bacci za ka ji numfasawa sun masalla sai kuma ifarka ya yi sallah walam ya tawadda bai yi alwala ba wa rubbama qala istaja'a shi ibn abbas a wata riwaya yace istaja'a manzo Allah ya kwanta sallallahu alaihi wa sallama akan haƙarƙarinsa sun manafaka, sannan yayi barci sun qama fa salla kuma ya miƙe yayi sallah kamar yadda malam ya kawo taken babin a takhfif al ma'ana yin alwala sama sama amma abin da muka karanta yanzu bai yi bayanin takfifin ba ya dai yi bayani cewa manzo Allah ya yi barci sallallahu alaihi wasallam ya farka kuma yi sallah ba tare da ya sake alwala ba bayan alwala ta farko da yi hadisin Abdullahi na Abbas shine wanda ya zo malam ya takaita shi anan ya kare waya takaitacciya Abdullahi na Abbas yake ta bitu inda khalati maimuna laylatan wata ran naji wajen khalata ita ce yar uwar mahaifiyata maimuna sai na kwana a wajenta matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faƙaman nabi sallallahu alaihi wasallam min al-layli to da manzo Allah ya shigo gida sai da ya bari dare yayi falamma kana fi ba'd al-layli a wani sashe na dare kama nabi sallallahu alaihi wasallam fatawadda'a kenan farkon dare ya dan kwanta kenan to bayan kuma dare ya dan tafi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya miƙe tawadda min shannin mu'allaqin sai manzo Allah ya alwala ma'ana daga wata salka da take rataye da ruwa sai ya ɗauko ya alwala sai ya ce an hafifan. to shi ne takin da malam ya yi. sai ya alwala wata alwala ta sauka yukhaffifu amr wa yuqallilu amr bin dinar da ya rawaito hadisin yake to ai ta sauka mana bai tsawaita ba yadda isa ba wa qama salli. sai manzon Allah ya tsaya yi sallah fa tawaddatu nahwan mimma tawadda'a Abdullahi Abbas yace sai ni alwala irin yadda ma'aikin Allah ya yi. ثم جئت فقمت عن يساره sai na zo kusa da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama na tsaya a hagu ɗinsa wa rubba makala sufiyan an ci malimi ko kuma sufiyan ya ce a hagu ya tsaya a hagun ɗin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama fa hawwalani fa an yaminihi sai manzan Allah ya janyo ni ya juyar da ni na dawo damacinsa summa salla masha Allah sai manzan Allah abinda Allah iso summa taja'a nama. bayan ya yi sallar dare sai ya ɗan kwanta akan haƙarƙarinsa yi bacci hatta na faka har na jinin fasawarsa ta bacci sun tahul munadi to lokacin asuba ya yi kenan sai mai kiran asuba ya zo fa'adanahu bis sala ita ya ma'aikin Allah lokacin sallah yayi fa kama ma'ahu ila sala sai manzo Allah ya miƙe ya fita sallah fa salla wa lam yatawadda ya tafi yi sallah ba tare da ya sake alwala ba wannan hadisi kamar da muka gani abdullahi na abbas allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa ya je wajen gidan khalarta matar manzan allah sallallahu alaihi ita ce na maimuna ɗaya daga cikin matan manzan allah sallallahu alaihi kuma ikwana a gidan ta ce yake ba da labarin abin da ya kasance a wannan dare din yadda manzan allah ya shigo a ya kwanta farkon dare sannan ita cikin dare ya yi sallah har a zuwa asuba ya dan kwanta har zuwa wato fitowa sallah asuba a dalilin da malam ya kawo wannan hadisi kamar da ya take a babin shine at tafif fi wudu ma'ana yin alwala sama sama ba tare da an yi ta yadda aka saba a uku uku ba wajen wanke gabbai wannan yake nuna ya halatta kamar da muka karanto hadisin da tsayin sa an ba sai ce da ya tashi sai bai yi alwala yadda isa ba ba sai yi ta khafifa khafifa malamin suka ce abin da ake nufi a wato ba yadda isa bai yi ba domin ya zo a kai riwaya ta imamu ahmad ya ce ta yace tawadda'a wudu'an baina wudu'aini lam yuktir wa qad ablaga manzan Allah ya alwala bai tsawaita lam yuktir ma'ana bai yawaita abin da isa ba ba amma wa qad ablaga ya kai matuka wajen alwala A nutsa ta sai dai kawai bai wanke gaban yadda isa ba ba bai wanke gaban yadda isa ba uku uku ba sai wanke nan ɗaya shi yasa yake khafif alwala sassauka imam an-nawawi Allah ya masa rahama yace yani lam yusrif wa lam yaqtur wa kana bayna zalika qawama bai tsawaita ba amma kuma yayi alwala yadda ya kamata tsakatsakiya shine wudu'an bayna wudu'aini tsakatsakiya ya zo a hadisin Jabir bin Abdullah Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tawadda marratan marratan ya taba alwala ɗaya ɗaya wa tawadda marratayn ya yi ma biyu wa salasan salasan amma yakan yi alwalarsa ce so uku uku kenan wannan hadisi yana nuna ya halatta idan akwai uzuri wajen karancin ruwa ko kuma wani uzurin mutum zai iya alwala marratan marratan alwalar ta yi inda ya yi in ya kai matuƙa wajen alwala domin can kaga ta yayi wa kad ablaga ya yi alwala yadda i kamata ya kai matuƙa wajen alwala dole cewa bai yi yadda isa ba ba sannan sai yake cewa a cikin riwaya da makaranta sun mastaja'a fanama bayan ya yi sallah sai manzo Allah ya ɗan kwanta sallallahu alaihi wasallam sai kuma bacci ya dauke shi hatta nafakh har ya ji sautin baccinsa to nan kuma sai yace sun atahu almudadi fa adanu salafa kama fa qama ma'ahu ila as fa salla wa da aka zo aka ce makin Allah lokaci yayi sai ita shi ita masallaci bai sake alwala ba wannan ya zo a cikin hadisin Aisha Allah kara mata yadda take tambayar manzo Allah ta salama domin al'adarsa in yayi wuce sai ya kwanta a bangaren sa na dama zai dan kwanta ya huta bayan yayi sallah mai tsayi cikin dare kuma sai ya kwanta kafin tashin asuba sai kuma ya huta sai na Aisha take ce ya Rasulullah mu qabla an tutir kana bacci ne kafin kai wutiri fakala sai ce ya aisha inna ainayya tanamani wala yanamu qalbi ai zuciyata ba ta barci sai dai idanun kuma haka annabawa suke su baccin annabawa duk abin da ya gudana ba kamar na ragowar mutane bane ko ba haka ba gashi nan an gaya mana annabi ibrahim alaihi salam yace ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur ma za tara yace ya abati fa'al ma tu'mar kaga ashe umarni ne aka ce iyan kadansa a bacci gani amma baccin annabawa daidai yake da a farke tun daga shafi zuciyarsa ba ce bacci ba to shi manzan Allah ta salama a wannan daban ne shi don ya kwanta eh, alwalarsa ba za ta warware ba amma wani wanda ba shi ba to in yayi bacci mai nauyi to alwalarsa za ta warware kamar yadda malami suka yi bayanin bambanci bacci wanda yake sanya a sake alwala da wanda baya sanyawa a sake alwala khafif wanda yake sassauka an saba cewa wanne ne misassauƙan baccin wasu ka ce shi ne wanda ko da mutum ya yi gyangyaɗi yana zaune a kan mazaunansa daram to ko da ya yi gyangyaɗi dama da hagu zai wahala a ce ya yi baccin da ba zai ji abin da yake faruwa kusa da shi ba saɓanin wanda ya kwanta mutsajan an shekan dama babu bayani shi kan baccin ai na gaske shi ba bayanin cewa ya kare ko bai kare amma a zaune ya yi bacci ya gyangyaɗi yana kuma jin abin da yake kai kawo to wannan kaga baccinsa shine khafif din amma idan bacci i nauyi wannan kuma alwala ta warware bisa hadisi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yi bayani ko hadisin da ke bayani cewa bacci yana warware alwala to muna so ne ya kama na wannan hadisin wanda yake nuna bacci yana warware alwala na'am daga dama mun da hagu ƴan waje muna tambaya alhadisi muke so wanda yake tabbatar da cewa bacci yana warware alwala shi muke so a kama mun ce bacci mai nauyi yana warware alwala me yi hadisi a kame dalili shi muke so a kama dalili na to wannan karatu yana kwanciya kwarai da gaske ana yawan zuwa makarantu ko ana halartar majalis na karatu amma ba a kiyaye karatu kuma kamar yadda nake ta ta wannan shine afatul afatul ilm shine illa ba zuwa karatun bane akwai lada ko shakka babu kaje ka zauna ana karanta hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana karanta tafsirin alqur'ani wannan abu ne mai kyau yana da lada mai yawa a masallaci to amma me aka kiyaye na karatu me aka kiyaye na karatu malam bello yana kallo na a can na malam salatu Eh, la la la tuqbal salatu ma ahdatha hatta yatawadda to me ahdasa din bacci yana ciki amma ai nan bai ambaci bacci ba ya ce dai hadasi mun yarda an bacci ma na cikin abin da yake warware alwala amma wannan cewa ya hadasi mu bacci muke so abin da yake hadisin da yake bayanin bacci yana warware alwala su dalibai irin na can shi yasa yanzu kamar yadda na yi bayani a ƙasar in ka je saudiya za a ga littafai ana yin su a ƙananan hajin a ƙananan bugu kamar su bulugul maram su umdatul ahkam su riyadu salihin kai hatta bukhari da muslim din nan wannan littafin da ka gani muna karanta an yi shi a bugu yan madaidaici wanda zaka isa aljihunka amfanin sa wai dan ka rika yin bita ne duk inda ka zauna ka rika bin hadisan kuma da abin ma aka ga cewa bin hadisan ma wata zai ma wuya sai wani bawan Allah ya zauna ya shiga daki sai ya karanta ma dalla dalla ya ce to in ba za ka yi buɗe ya ba shi na karanta ma kawai sa a kunnen ka kai ni muraja'a كي مراجعة الحديث الأول عن an anhu kala الله عنه ya karanta رسول يكرم littafin حق الشل لتابهم da da mara ya ce in kai baka lokacin biyawa to sa ka saurara ko shi ma ba zai yi ba dan ka yi bita ka yi muraja dan kana buƙatar halarto waɗannan nassoshi din wajibi ne sai an yi bita kuma yana da fa'ida ko ma abin nan kana bukata ma ga kanka ya zamo kana kiyaye ilimi zai amfani kwarai da gaske halarta ba laifi ba ne amma rashin kiyayewa matsala ce gaskiya matsala ce ya zanto ana manta komai domin komai ake mantawa ko ba haka to shi kenan an ba da aikin gida homework kenan a tuno hadisin da yake warware alwala in an duba littafi to wannan hadisi yana nuna cewa habbatin annabawa shi baya warware musu alwala kamar yadda muka faɗa kuma wannan hadisi yana nuna babu laifi yaro karami ya je gidan yan uwansa maharramai ya yi bacci ma ma'ana ya kwana a gidan tun daga zuwa dan abbas ya je gidan mai maimuna allah ya kara masa yadda kuma ba iya wannan ba abin da yake abin ban sha'awa shine ya kwana ne a ɗakin da manzan allah salama ya kwana manzan allah kamar yadda ya zo a cikin hadisi matashin kan sai manzan allah ya kwanta a gefen matar ta yi ta kwanta iyalin a ɗaya gefen shi kuma ya kwanta a tsakiya ma'ana ya raba kansa jiki saboda yaro ne ƙarami yaro ne ƙarami kuma da zai ƙara baka sha'awa bisa wannan hadisi shine duk da cewa da karantar shekarunsa amma kuma sai ya zanto yana da kwaɗayin ilimi shi yasa za ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi masa addu'a kamar yadda ya zo a cikin riwaya Abdullahi dan Abbas yake cewa bitu inda khalati Maimuna binti الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم da naje gidan khalata yar uwan mahaifiyata zan yi bacci a gidan manzon Allah zan kwana sai nace la ahfazanna salata rasulillah yau dai zai kokari ga yadda manzon Allah zai yi sallah sadare la ahfazanna zan kiyaye kaifa yasna'u yadda yake sallah subhanallah yaro karami da bai balaga ba dan shekara tara goma sha ɗaya amma har yayi mai ya sa wannan a zuciyarsa zan so in ga yadda ma'aikin Allah yake sallah in kiyaye a wannan shekarun ya kiyaye kuma ya karanto mana dalla dalla sai ya faɗi yadda manzan Allah yi da ya shigo gida tun shigowarsa bayan isha'i har kuma lokacin da a ci ta ya ba mu labari ba dan ya je kwana a gidan ba za mu sani ba za mu sani ba yake cewa فجاء من المسجد من زعل إداه دقى مسلاتي باين إشائي فأتى ناهية الدار فقضى حاجته يزو إبيا بكاتسا ثم أتى القربة باين يأتون كنت تشين دريكي يتاشي أوكو سلكروا يتي شناكها فغسل وجهه فأطلق شناكها يوروري سلكر sannan ya wanke fuskarsa wai dai da hannayensa sun ma aka zama ja'ahu sai ikoma ikwanta fa makasa masha Allah ya ɗan yi jim wannan abin alwala wacce kenan ta kwanciyar bacci da ya yi jim kaɗan makasa masha Allah sun makama fa'ata na hiyatar dar kaga farkon shigowa sai da yi wata alwala kafin ikwanta amma nan alwalarsa ita fa waje wajahu wa yadayhi ya wanke fuskarsa da hannayensa kaɗai sannan idan kwanta sun makama fa'ata na hiyatar dar can kuma dare ya miƙe ya je sun ma'ata alƙirba ma'ana ya biya bukata sannan izo ya ɗauki salkar fa asalaka shi na kaha ya warware salkar bakinta sun mata wadda a an baina aini alwala ta sauka lam yuksir ihraqata talma bai yawaita zuba ruwa ba sai ce waqad asbaga alwudu amma ya alwala a natse amma ya alwalar a natse yake ta sun ma'ata masjida sannan sai ya zo inda ike sallah ya tsaya domin sallah kala abdullahi na ba sai ce fa sana'tu kama sana'a irin yadda na ga yayi ya buta ta ya alwala ni ma sai ne irin haka yadda i eh nayi ni ma fa sana'tu kama sana'a thumma ji'tu fa kuntu an yasari sai zuwan tsaya a hagun dinsa fa akhadha bi yadayya fa maddaha min khalfi sai ikama hannuna i juyo da ni ta baya fa akama ni an yamini ya tsaye da ni a dama wa saman raka'at wa autar bi salat yayi raka'a takwas bibi bibi kenan shafa'i wa autar bi salat kuma yayi uku wutri thumma salla raka'atayn bayan wannan sai kuma yi wasu raka'a biyu thumma qala sai addu'a yace allahumma ij'al li nuran fi qalbi ونورا في سمعي ونورا في بصري ونورا في شعري ونورا في بشري ونورا في لحمي ونورا في دمي ونورا من بين يدي ونورا من خلفي ونورا عن يميني ونورا عن شمالي ونورا من تحتي ونورا من فوقي اللهم اعطني نورا واجعل لي نورا واعظم لي نورا سيع الدعاء لوكا كما عن مسلاتي الله har ya ba mu labari raka'a biyu da yi na rakatai alfajir sai da ya gaya mana duka amma a wannan shekarun saboda me Allah ya yi masa baiwa da son ilimi kuma dama ilimi kiyayewa ne biyu ya kiyaye waɗannan gashi har ya sanar da mu Allah ya ƙara masa yadda Abdullahi na Abbas Allah ya ƙara masa yadda ya koyi da aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko manzon Allah bai ce ba dan me ya halatta kenan mutum yana nafila a sallah ta nafila ta dare in ka bi sallah babu laifi tun daga abin nan ma sahabbai sun bi sallar manzo Allah shi yana daga gida su suna kallon daga masallaci lokacin Ramadan ko zai hana su ba sai dai a ƙarshe sai dai na sallar fitowa inda za su gani kenan babu laifi ai koyi da mai nafila amma ba jam'i za a yi kullun kullun a nafila ba domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da haka ba wannan ya faru ne lokaci bayan lokaci saboda haka in dalili ya kama aka yi babu laifi babu laifi yaro karami zai iya bin babbar sallah kamar yadda muka gani kuma sallarsa ta yi yaro ma in yi sallar sallarsa ta yi ko manzan Allah ya janyo Abdullahi dan Abbas daga hagon ya da shi dama kenan mutum daya in zai yi sallah da liman ina zai tsaya a daman liman a daman liman sai dai in mutum biyu ne sai tsaya a bayan liman inda mace sai ta tsaya a bayan waɗanda suka tsaya mazaje a bayan liman kuma wannan yana nuna cewa babu laifi mai sallah ya ɗanyi wato wani abin da zai nusar abin da zai nusar da wani ma'ana ya koya mutum wani abu kaga yanzu da ya tsaya a hagun din sahu sai aka nuna ba haka ake ba ko to yayi janyo shi yayi kaga wannan aiki ne dan kaɗan kuma ya koya masa cewa ga inda ya kamata ka tsaya kenan babu laifi ka karantar da mutum koda kana sallah ne ka nuna masa abin da ya kamata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo a cikin hadisin Bukhari da Muslim da gwamnati Aisha Allah ya kara mata yadda tace wata rana lokacin da irishin lafiya dakala alaihi nasun ya'udunahu sai sahabbai suka shiga su gaida manzan Allah sai marazi a rashin lafiya fa salla jalisan da zai yi sallah sai yi sallah a zaune wa sallah wa rahu qaumun qiyam wa sai suka alwala suka manzan Allah shi yana zaune shi su kuma suna tsaye fa ashara ilaihim an ijlisu sai ya mutu haka ku zauna ku zauna ma'ana yana sallah ya lura su suna tsaye bayan ya miƙe bayan yana zaune shi bai iya miƙewa ba sai suka tsaya a bayan suna sallah sai ne ashara ilaihim ya nuna musu an ijlisu sai ku zauna falamman sarafa da aka idar da sallah kala sai manzo Allah ce inna ma ju'ila al-imam li yutamma bihi an sanya liman ne dan ayi koyi da shi fa idza raka'a farka'u in yayi ruku'i sannan ku za ku yi ruku'i sai yace fala tarka'u hatta yarka kada ku yi ruku'i sai liman ruku'i rafa farfa'u in ya dago ku dago kar ku dago sai ya dago in ya sujada ku yi kar ku sujada sai yayi sai ce wai za sallah jalisan fa sallu julusan in yayi a zaune kuma ku yi a bayan shi ko da kuna iya tsaya ku yi a zaune dan ne jagora kaga kenan ya halatta a a koya mutum aiki a cikin sallah tunda ya nuna musu ga Abdullahi ibn Abbas kuma ya janyo shi ya janyo shi ya sanya shi a dama a damacin sahu inda ya kamata ya tsaya wani hadisi game da muka faɗa ya yi bayani ne akan a takfifil wudu a yi alwala sama sama ko dai ɗaya babu laifi tun daga manzan Allah ya yi sallallahu alaihi wasallam bab isbaz alwudu babin da yake cewa a cika alwala a wato da kyautata wanke gabbai an usama bin zaid radiyallahu anhu daga usama dan zaid Allah ya kara masa yarda qala yake cewa dafa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min arafata hatta idza kana bi shi'bi manzo Allah ya taho daga arafa bayan rana ta fadi kenan tana ba a barin arafa sai rana ta fadi sai taho daga arafa ta yi kana bi sha'bi da ya yazo wani kwari inda tsakanin duwatsu nazal bi sha'bi fa bal sai yi dan tsayi da dabbarsa ya je ikama ruwa thumma tawadda wa lam yusbigh al wudu sai wata alwala ta sauka lam yusbigh bi kai matka bojan yin alwalar fa qultu sai nace shi usama kiran nace ya rasul nace as-salatu ya rasulullah sallah za ayyama aikin allah faƙala salata amma salatu mamak ya ce a'a da dai saura sallah tana gaba ne tunda ya ga kamar ya yi alwala ya ɗauka sallah zai sai ce a'a ba anan za a yi sallah ba as-salatu amamak farakib ya hau dabbasa falamma ja al-muzdalifa ta wadda ya zo filin muzdalifa sai ya sauka ya yi alwala fa asbaga alwudu nan kuma sai ya kyautata alwala a farko ya yi ta khafifa nan kuma ya yi ta bil isbaq ya kai matuƙa sun mawakimata sala aka tsaye da sallah fa sallar maghrib Allah yi sallar magariba sun ma'ana ka kullum insanin ba'irahu ba yi sallar magariba mutane suka taho tun da kasan daga arafa taho ake jama'a jama'a jama'a da yawa duk za a taho ba zai a taho duk lokaci guda ba wasu taho wasu taho har a zo a haɗu duka to bayan ya yi sallar magariba sannan sai mutane aka bazu tunda lokacin da aka zo magariba lokaci magariba dama ta riga ya tayi yi tunda ba a fitowa ma daga arafa sai rana ta faɗi kuma daga arafa zuwa a kan jaki ko doki ko raƙumi ga kuma jama'a kaga ai dole zai ɗau ɗan lokaci saboda haka ana zuwa sai abin da aka fara yi shi ne alwala da sallah kaga kenan ba a killace dabbobi ba to bayan an idar da sallar magariba sun ma'ana ka kullu بعيره في منزله كوا kowa a inda isauka sai je e durkusar da raƙuminsa e mai da bai bai saboda ka raƙuminsa al'isha sannan bayan mutane sun gurfanar da raƙumansu duka an abin nan eh, an kowa ya sauka a inda ya kama zai sauka sai kuma aka dawo ukimat al'isha aka tsaye da sallar isha aka yi kama manzo Allah ya salla isha wa lam yusalli bainahuma bai yi wata nafila ba tsakanin wani hadisi kamar yadda malami bayani yana magana akan isbar alwudu yin alwala tare da kyautata alwala isbar shine wato kammala alwala din yinta wato dalla dalla da kuma wanke gaba sau uku shine isbar yinta da kyau da kuma wanke gaba sau uku to a wannan hadisi Usama Allah kara masa da ya bayani yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya kama ruwa ya bawali sai ne sai wata alwala tawadda wa lam yusbis alwudu sai alwala amma bai kai matuƙa ba wajen ne wajen yin alwalar sannan ya hau abu hawarsa ya ci gaba tafiya har aka zo ina muzdalifa har aka zo muzdalifa anan kuma sai alwala ke fa asbaga sai ya kai matuƙa wajen kyautata alwalar to shine malamai suke cewa alwala farko da ya yi alwala ce wadda ya kamata a ce duk inda zaka abin nan eh, ka motsa kai alwala yana nuna cewa alwala ita ibada ce mai zaman kanta ba sai don za a yi sallah ba a can hadisin abdullahi dan abbas da makaranta mai tsayi farkon shigowar manzo Allah da zai kwanta me yi ya dan wanke gabansa kafin ya kwanta sannan nan kuma yana tafiya da ya tsaya ya kama ruwa sai kuma yi mai kenan ita alwala yana da kyau za ka fita kasuwa kai alwala za ka ofis za ka makaranta ka alwala za ka fita daga gida wata unguwa za ka ka alwala ita kanta ibada ce banda albarka da ke cin alwala cewa duk inda ka wanke gaban kana wanke kurakuranka tare da gaban da kake wanke kenan ana so mutum ya lazanci alwala kuma ga bilal radiyallahu anhu ne manzo Allah yake da shi na ji motsinka cikin aljanna tafiyar takalmaka ya aka yi haka masha Allah ka shiga aljanna da gaggawa sai to ni dai ban san wani abu na daban ba sai dai ni al'ada ta duk lokacin da na yi hadasi sai na yi alwala in na alwala kuma sai na yi raka'a biyu kaga wannan ba karamin alheri ba in dai alwala ka ta warware ka yi alwala sannan in ka yi alwala kuma ka yi mata raka'a biyu shine wannan nafila ta alwalar alheri ne ba kaɗan ba za ka samu ladan da baka zato ranar da kake buƙatar ka ga aikinka ya yi yawa ashe wannan aikin mai yawa ne sai an dage yana da kyau mutum ya zama ya saba wa kansa alwala da sai yake gaya manzo Allah ya rasulullah sallah za a yi sai ce as-salatu sallah tana gaba ma'ana ba anan za a yi ba dama an baro arafa bisa al'ada ina ake yin sallah a muzdalifa haka manzo Allah yi da ya baro arafa bai yi sallah ba sai dai to muzdalifa nan ya hada sallan magariba da isha yi jam'i na magarba da isha yana guraben da ake yin jam'i shine a mustalifa da kuma arafa arafa za a hada azhar da la'asar a lokacin azhar ita kuma mustalifa za a hada magariba da a lokacin domin ai an baro can kafin a zo nan isha'i zaki saboda haka a can aka hada kenan wannan yana cikin guraben da ake jam'i inda ake za a hada sallan magariba da isha sannan kuma a nan da aka zo bayan sun yi magariba sai kuma suka yi ne ba daga magaraba suka yi ne ba suka yi isha ba sai da aka kowa ikama masauki aka yi sauke abin nan kaya akan dabbobi aka gurfanar da su tukuna aka dawo aka yi isha kenan babu laifin in za a yi jam'i za a haɗa sallah misali wani uzuri ya faru a samu fasal tsakanin ana tafiya za a yi sallah misali an yi ɗayar kuma sai wani wani dalili ya kama ko yana so take a to a jirawa ne take alwala ko kuma eh, a tsaya a gyara wani abu sannan kuma sai a zo a yi ɗayar babu laifi ko a yi wata magana haka a dan dakata sannan a zo a haɗa baya cutarwa a domin ga nan an samu alfasil dan eh, rata tsakanin magarba da da isha'i sannan kafin a yi sallar isha'i a ita a ko lokacin zai fita ai haka manzo Allah ya sallallahu alaihi wasallam kuma ma in dai ba uzuri ba bai kamata a ce ma sha biyu ta kai mutum ya dade a muzdalifa ba da ai lokacin da ake baro arafa galibi daga faduwar rana ne kuma ko da yanzu wanda ya hau mota tunda su ana samun cunkoson motoci in ka duba tahowar za ga akan dade awa ɗaya biyu uku ma to amma magariba misali a ce ta faɗi karfe shida bakwai takwas tara goma awa hudu insha Allah ka ito inda zaka sauka dai yadda aka yi gosulo zaka samu a matso ka sauka inda kake nan abin nan ka samu inda zaka yi shimfiɗa ka kuma kai haramar sallah sai dai kuma baka ce to ai layin ban daki ba mu a yanzu sai ka minti hamsin ko awa ɗaya da rabi kana neman ban daki ko minti talatin da biyar saboda to ai mutane dubun dubata saboda ka duk yadda dabara ka baka za ka iya wallah amma ala ayi hal dai anan za ka yi sallah ka sannan anan bai ambaci kiran sallah ba to amma bisa al'ada dama za a kira sallah shi kiran sallah mun za mu karanta a babin kiran sallah ana so duk inda za a yi sallah a yi mata ne a kira sallah abu ne mustahabbi ne shi kuma ga hadisi can ya gaya mana mun zo abin nan al'azan zai mana bayanin cewa duk inda abin zai za a yi sallah ana so a yi ne a yi kiran sallah ko da ba a cikin masallaci ba ne kuwa ko da mutum ɗaya ne kamar yadda hadisi ya nuna ka kira sallah an za ka yi ba laifi ba ne ana so saboda haka dole ta bai ambaci kiran sallah ba amma in an kira sallah fa hasanun yana da kyau a kira sallah amma kiran sallah ɗaya za a yi domin sallah biyu za a hada ba kowace shi an mata kiran sallah ba dama kiran sallah ai akwai makasudinsa to duk mutanen suna haɗa waje guda na an kira sallah ɗaya shikenan kuma amma kowace sallah sai an mata ikama kowace sallah sai an mata iqama kamar yadda hadisin ma ya faɗi wannan ya faɗi wannan sannan anan sai an bata cewa a ƙarshen hadisin an duba sai ya ce walam yusalli bainahuma bai yi wata sallah ba tsakanin magarba da isha kenan shi yasa wasu malami suka suke ganin cewa an an yi bulaguro an yi tafiya ba sai an yi na tilfili ba har aka rawaito daga Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda yana ta law kuntu musabbihan la atmamtu a inda zan yi nafila a halin burawulo to in cika mana an rage min la kuma menene sai ne yayi nafila to amma tambayar da zaka yi shine shin annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi nafila a halin tafiya ba yayi ko bai ba yayi nafila yayi a halin tafiya har ma yace wanda zai yi nafila a halin tafiya ma yayi mi ya kan dabbarsa ya juyar da ita alƙibla sannan kuma isalla duk inda ta gaba ba akwai hadisi ba yana nuna babu laifi kenan a yi kuma ga hadisai sahabbai suna yin nafila ga sahabin da aka je jihadi yana nafila aka harbe shi da kibiya hadisi mashhuri ko ba haka ba saboda haka yin nafila a halin bulaguro ba laifi bane in baka yi ba kuma dama kai har matafiyi ne ba za a zarge ka cewa baka nafila ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya barin shafa abin nan abin nan rak'atai alfajr a halin bulaguro da kuma wutiri rak'atai alfajr da kuma wutiri yana yin su saboda haka babu laifi mutum in ya ga yana da dama ya yi nafila a halin bulagur wancan ai shari'a ce sai maka rangon ta ce babu laifi sallah ta farilla ka iya ne ka yi ƙasaru ta sallah ta farilla ka yi mata ƙasar wannan kuma ita sunna ce mai zaman kanta amma nafila in ta kama za ka yi babu laifi ka yi nafila dama da rakatai alfajir ko rakata alfajir da kuma alwutir wannan manzan Allah baya bar su ko da a halin tafiya ne na'am alaikum salam hmm. eh. to yana ta kokarin tuno hadisi da muka faɗa na hadisin da yake abin nan eh, cewa barci yana barewa Allah kuma sai tuno hadisi cewa eh, idan ɗayan ku yayi barci din nan an tuna hadisin ai sai yake cewa fala yaghmis yadahu fil hatta yaghtilahu salat fa innahu la aina batat yaduhu bai san inda ba hannun ya abin ba to ka ga anan ya ce idan ɗayan ku yayi bacci har ake sabanin a baccin dare ko shi ma hadisi ne yana kan gabar cewa bacci yana warware alwala to ga ya faɗa idan ɗayan ku yayi bacci sai ya tashi zai yi alwala kenan zai alwala ne dalilin me dan yayi bacci shi ma hadisi zamu iya kashi a matsayin hadisin da yake nuna cewa bacci yana warware alwala don ya nuna ƙarar in ɗayan ku ya bacci ya tashi daga bacci har malami suke cewa bata baccin dare ne a larabci ake cewa shi bata amma baccin rana ba a cewa bata sai in mutum ya yi baccin dare ne amma yana nuna in mutum ya yi bacci sannan ita shi zai yi alwala kada ya sanya hannunsa a ruwan alwala sai ya wanke sau uku kaga wannan hadisi za mu iya cewa ya yi nuni ishara zuwa ga haka amma dai ba ƙararrai nuni ba eh, amma dai ya ishara na ka tuno na'am al'ainani wuka as cewa idanuwa biyu sune madaurai na wato inda iska take fita daga jikin mutum sai yace fa idza namat al-ainani istatalka idan idanuwa suka yi bacci to shikenan sai kuma abin nan wannan daurin sai kwance saboda haka ya nuna kenan ah, bacci mazinna ne na me na na fitar abin na rihi wanda dama malamin suna tashi bacci ba wai naqib bane bi ainihi amma sababi ne tunda aina waka zuru iri bi ne ko akwai me akwai ahdas akwai kuma asbab ahdas kai tsaye kamar bauli kamar bahaya kamar mazi mani duk wannan kai tsaye hadasi ne amma akwai asbab sabubba daga ciki akwai bacci ma'ana ba wai baccin ne hakikanin abin da ke wayo amma abin da yake faruwa a cikin sa ne saboda bacci yana dauke hankali ba za ka iya tuna mai ake ba kuma dole kamar yadda ya ne hadisi a aynani wuka asah fa idza namat al ne istatarka al-wuka in bad idanuwa suka yi bacci to shikenan komai zai iya faruwa kaga ya zamo sababin da ka iya sa shi yasa aka ce ayal alwala wannan ma hadisin karar shi ya fi ma mahallin abin nan fa idza nama ahadukum falyatawadda idan ɗayan ku ya bacci sai alwala na innamal wudu ala nama an ma hadisin ya ingancin sa yake annama muttaji'an cewa alwala tana wajaba ga wanda yi bacci ne a kishin gide muttaji'an amma akwai magana ka sake duba hadisin amma karar ya ambata wajabcin alwala ga wanda yi bacci a me banda wanda yake zaune ga kuma hadisin sahabbai ko suna cewa suna karara suna jiran sallah suna bacci har yake cewa mai har kansu ya ya rankwafa to kaga nan duk hadisan da an tuno mana wasu daga cikin wanda ke ishara zuwa ga zuwa ga cewa bacci yana warware alwala kaga yana da kyau a tuno din domin sai ka ce sai na tuno in ba haka ba za ka tuno ba in ba ka ce sai na tuno ba kuma kai ta cewa to in ka tuno din kuma kenan to gobe an faɗa da maka riga ka halarto shi amma idan aka kyale ba abin nan ba kuma kana na na eh ai saboda wannan barcin nasu shi yasa aka ce wanda barci a zaune gyangyaɗi ne galibi ba a barci hani a sosai haka a zaune sai dai manna ba musajja shi yasa ya kawo wancan hadisi wanda wasu malamai suka yi amfani da wannan cewa na mazo ana alaman na musajin cewa wanda i kwanta sannan yayi bacci to shi ba batun wani kafir da ta kai kawai in dai ka kwanta akan ga ka kai bacci to alwala ka kawai ta warware saboda na mazo ala manna nama mustajian alwala tana wajaba ne ga wanda ikwanta a hakarkarin karsa shi wannan kwanciya kawai kai ko ya kai bacci wannan sunan shi bacci saboda ai ka riga ya ka ka samu raha ka tau jikin amma shi a zaune kuma ba mahallin bacci bane kwance fa mahallin bacci ne to saboda haka wanda yake zaune ya gengedi abin nan ba za a ce alwalarsa ta warware ba akan ɗauka cewa wanda yi bacci a zaune galibi baccinsa baya nauyi sai dai kuma lokaci baccin yana ne yana nauyin sai da mutum ma sai ka tashe shi ma sosai tuko ya ce mai a ce kai afta da za a tare sallah rajo ba ya yi giza. to in ya tabbatar ya yi bacci sakil wannan dole ya sake alwala dan shi ma da kansa ya san ya yi bacci yana faruwa kwarai da gaske eh sosai zai yi bacci ta yadda duk abin da ake bai sani ba kaga shi baccin ya samu control sosai yana zaune to saboda haka za a yi magana akan alwala abin nan bacci a nan gaba insha Allah ta'ala amma dai muna ta kokarin tuno hadisan wannan kuma yayi kyau haka muna magana akan hadisin to ga kuma hadisin da Imam Tirmidhi ya rawaito daga abin nan Asal ibn abin nan abin nan hadisin hadisin ya sunan shi sahabi wanda yake Safwan ibn Asal yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya amuruna idza kunna safaran Allah nanzi akhifafana kar mu cire kufu mu illa an an an an gha'itin wala bawl illa to ga shi ne na karanto mana to ya muruna idza kunna safaran Allah nan za khifafana illa min janabatin walakin min gha'itin wa bawlin wa naumin kada mu cire in mun yi tafiya an ce mu sa kofi mu kwana uku mu ci gaba da sanya kofi in mun yi balaguro ba sai mun cire ba mu ci gaba da shafa akai har kwana uku sai ya ce illa min janabati sai dai in janaba ta samu mutum sai ya ce da yayi ne wanka walakin amma in ya zamo min baulin aw ghaifin aw nawmin to wannan ba sai mun cire ba dan dai dan dai ba wali ko kuma ba haya ko kuma bacci wannan ba sai kawai sai mu saki alwala ake shi ma yana nuna ne ana saki alwala in an yi bacci sannan hadisin da muke karantawa yana magana game da cewa sahabbai ba su yi ne ba ah, wato an samu fasul ko a tsakani lokacin da suka suka kai dabbobinsu suka suka gurfan da su sannan kuma suka suka suka suka yi sallar isha'i bayan sallar magarba kenan ko to hadisi ya kawo shi ne domin bayanin cewa fa asbaga alwudu manzan Allah sallallahu alaihi wasallama bayan ya zo muzdalifa sai ya tsaya ya sake alwala sannan kuma sai ya cika alwalar ya yi isbas alwuduwa ya kyautata alwala ya ce bab ghasulul wajibi yadaini min gharfatin wahida babin da yake bayanin in za a wanke fuska ma'ana a wanke da hannaye biyu baki daya daga kamfata guda daya daga kamfata guda daya عن ابن عباس رضي الله عنهما دق عبد ya بن عباس الله قال مسيدا أنه توضأ عبد الله alwala عباس الولاء فغسل وجهه يوانكي fuskarsa. akhadha gharfatan min ma'in sai ya dauki wato kamfata ai kamfato ruwa famagmada biha wastanshaka sai isanya a baki sannan ya shaka yayi istinshaq mana da kamfata guda ya shaka sannan kuma ya kuskure baki kuma ثم أخذ kuma مما kamfatar ruwa fa ja'ala biha hakaza sai yayi kamar haka azafaha ila yadihi al-ukhra da ya ɗebo da dama sai ya haɗe hannayen daman da da hagun fa ghasala biha wajha sai ya zuba a fuskarsa da da hannun dama da hagu ya wanke fuskarsa kuma aka zagarfa min ma'in sanai kuma ɗiban kamfatar ruwa fa ghasala biha yadahu al-yumna ya wanke hannunsa na dama fa rasha ala haka ne kuma ah, ah, yadahu al-yumna ko thumma akhadha gharfatan mimma fa ghasala biha yadahu ya kan baci ya wanke hannunsa na dama kuma kan fata ya wanke na hagu thumma masaha bi ra'sihi sannan ya shafa kansa ala rijlihi al sai ya ɗebe ya ya zuba a kan ƙafarsa ta dama har ta gasa ya wanke ta sun ma za ƙarfatan ukura ya kuma kamfata ruwa ya ne fa gasa sannan i wanke ya ne rijahul yusra ƙafarsa ta hagu sun makala sai ce haka da ra'aitu rasulullah sallallahu alaihi wa sallama ya yatawadda haka naga annabi manzo Allah sallallahu alaihi sallama yana yin alwala ma'ana yana daga cikin hadisai da ke bayyana sifatu wudu annabi sallallahu alaihi wa sallama kaga yadda Abdullahi bin Abbas yayi alwala ce haka naga annabi yayi sallallahu alaihi wa sallam anan babin ta yayi alwajh bil yadayni min ghurfatin wahida da hannaye biyu a wanke fuska da hannaye biyu da kuma kamfata guda ɗaya kamfata ɗaya ce amma sai aka haɗe hannayen biyu lokacin da za a zuba a wanke fuska kina ana so in za a wanke fuska a alwala a haɗa hannayen yayin da za a zuba ruwan a fuska a wanke wannan shine zai fi wanke fuska da kyau inda za a haɗa hannayen amma dan mutum ya yi da ɗaya ma inda ya wanke fuska ai bukata ta biya tun da dama muradi shine a wanke fuska to amma dai ga yadda manzon Allah yi sallallahu alaihi wasallama da ya ɗabi ruwa sai ya haɗa hannayen biyu sannan sai ya zuba a fuskarsa sai ya buga zuba a fuskarsa wannan a nan kaga ya ce zarfa ɗaya kamfata ɗaya to wannan ya nuna kenan a iya yin alwala da kamfata ɗaya ɗaya kamar yadda muka faɗa a baya hadisin jabir dama ya faɗa cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya alwala da kamfata marratan marratan marrataini marrataini salasan salasan gurgurdan yanayi karanci ko yawan ruwan ko kuma yanayin da mutum ya samu kansa ina so ya alwalar ana cikin wani yanayi na gaggawa ko na abin nan ya yi da kamfata ɗaya amma kuma ya kai matuƙa wajen kyautata alwalar in ya haka alwala ta yi ya halatta ya alwala kamfata ɗaya ai ga annabi ya yi sallallahu alaihi sallama ko ba haka ba na yake cewa aljam'u bainal madmada wal istinshaq anan sai ibn abbas yace sannan manzo Allah ta sun ma akhadha gharfatan mimma faja'ala ah, fa mazmaza biha wastanshaq kenan babu laifi eh, mutum in ya kamfaci ruwa ya gunsa a bakinsa ya shaka sannan ya kuskure baki ya face hanci daga kamfata nawa ɗaya kuma ya haɗe eh, mazmaza da istinshaq a lokaci guda wannan kuma shi ne ya fi inganci wajen alwala haka aka fi soma fiye da kowanne a yi shi daban-daban so ake a haɗe a garfa Ah, kamar yadda wannan hadisin ya nuna da kuma wasu hadisai na abu zan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo a hadisin ah, da Imam Abu Dawud ya rawaito daga Talha dan Musarrif daga mahaifinsa da kakansa yace da ala annabi sallallahu alaihi wasallam wa yatawadda fara'aituhu ya filo al-madmadati wal sha wannan hadisi za'ifi ne ce na gama zan Allah ya alwala ya rabe kam abin nan kuskure baki daban shakarwa daban wani bai inganta ba hadisin bai inganta ba amma wanda aka haɗe waje guda shine ya inganta saboda haka in za ka yi alwala ba za ka ɗebo ruwa ka gunsa sau uku kuma ka shaƙa sau uku a'a in ma sau uku za ka yi kamfata ɗaya ka gunsa sannan kuma ka shaƙa ka tofar sannan ka faci min garfatin wahida kamar yadda wannan hadisi ya nuna wannan shine ya fi inganci wancan na cewa a yi daban-daban hadisin bai inganta ba sannan kuma a nan kaga sai ya ambaci yadda ya fara da me da dama ya ce fagasala biha yadahu yumna sun ma'aka za gharfa min ma fagasala yadahu al-yusra haka a wajen kafa ma sun ma'aka za gharfata min ma farashi ala rijlihi al-yumna hata gasala sun ma'aka za gharfa ukra fagasala biha yani al-yusra kenan gabbai da hannu da kafa za a wanke su a fara da mai dama tunda su ai ana iya bambanci dama da hagu amma inda ba zai yi ai dama da hagu ba kamar shafa kai kamar shafa kunni kamar kunnuwa fatun kunnuwa kamar mazmaza da istin sa dama shi wannan ba zai a ce an yi dama an yi hagu tunda waje ɗaya ne haka wanke fuska shi ma waje ɗaya ne amma hannaye da ƙafafuwa ana so a yi mai a tayamun a fara da ɓangaren dama kafin haka a wajen wanka ma haka a wajen wanka kamar yadda za mu gani ana so a yi tayamu a domin haka manzan Allah ya yi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan hadisin yana nuna mana a dole ta bai ya ambaci summa masaha ra'sahu ko ya ambaci shafa kai to amma ya ambaci an ɗebo ruwa ko ba ɗebo ba karanta a gani da yake cewa summa akhadha gharfatan min ma fa ghasala biha yadahu al-yusra sai ce summa masaha bi ra'sihi an ɗebo sabon ruwa abin nan tajdidul ma'i an yi sabon sabunta ruwa ga shafakai a anan bai ambata ba bai ambata ba ya zo a wasu hadisi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana masaha ra'sahu min fadli ma'in kana fi yadihi ya shafi kansa da ragowar ruwan danshin da ke hannunsa da ke hannunsa bayan ya wanke abin na hannaye kenan kawai sai ya shafi kai da ragowar darshin saboda haka a nan ya nuna can bai ambata ba amma wani hadisin ya ambata manzan Allah sallama ya shafi kansa da wani danshin ruwa da ke hannunsa so in mutum ya haka ma alwalarsa ta yi in kuma ya ɗauki sabon ruwa ma domin ya shafi kai ya yi sai dai kuma da shi zai shafi kunnuwa da shi zai shafi kunnuwa to wani hadisi yana bayani game da yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ɗebi ruwa ya wanke hannayensa daga kamfata daidai. wannan hadisi ka gaya nuna alwudu maratan maratan dama hadisin baya ya gaya mana wudu an khafifan suka ce shine wanda aka yi maratan marra bab ma ya kulu inda alkhala babin da yake bayanin in mutum zai shiga ban ɗaki mai ika mata ya faɗa an anas radiyallahu anhu daga anas dan malik Allah ya kara masa yadda ya kara masa yadda qala yace kana nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala alkhala kana ya kasance kana ya kasance manzo Allah ta sallama idza dakhala sala in zai shiga ban daki qala yakan ce Allahumma inni a'udhu bika ya Allah ina neman tsari a wajenka min al-khubuth wal khaba'ith daga al-khubuth suka ce shine aljanu wa zal khaba'ith aljanu mata domin khubth yana nufin dauda da kazanta to wannan hadisi yana bayyana addu'ar da ake yayin shiga ban daki kuma duk mun santa wannan amma kawai abinda hadisin yake magana shine yace indal khala'i al khala su larabawa a wancan zamanin farko ba sa yin bandakai a gidaje da farko dan al'adar laraba mutanen da ba laraba amma mutanen mu kuma ina bisa al'ada ba a bandakai a cikin gidaje sai dai a yi a fita bayan gari shi yasa ma aka sa sunan gurin sunan abin ko bayan gida ko bayan gari eh kwarai daga ce oke eh mana ai bayan gida mana ga gida bayan za a fita bayan gida ai ba a cikin gida za a biya bukata ba za a kewaya bayan gidan ne a kewaya ko bayan gari a fita daga ba inda gidajen suke ke yasa aka sawa sunan abin sunan gurin <laughs> abin mamaki wani zari ba <laughs> shi ne ai bayan gida tun da da ai ba sa ban ɗaki a gida ba a yin irin eh, toilet a cikin gida sai dai a fita waje a je a biya bukata to saboda haka shi yasa eh, eh, sai aka ce za ka kaddara in yayi nufin tafiya saboda ai tunda ba wani waje ne eh, kayyadajje sananne ba ai in kai nufin za ka ne ka fito ka nufi inda za ka wajen sai ka yi ne kuma idan ban ɗaki ne a cikin gida ai ba sai ka shiga ban ɗakin ka dan ka shiga ko sai Allahumma ba to ai ka riga ka shiga kenan za arada dukhul al-khala kenan ko in yayi nufin zuwa ban ɗaki in yayi nufin shiga ban ɗaki a lokacin za a yi addu'a ka faro ka taho daga inda kake za ka faro wajen sai ka yi addu'a ko ka zo dab da wajen kafin ka shiga in ka manta kuma ka zo ƙuba ka tsaya Allahumma inni a'udhu bika ka yi addu'a yadda yara suke yi sai ka yi birki ta ka yi sannan kuma sai ka shiga ko kuma ka taho daga inda za ka taho dama ka yi niyyar ban ɗaki za ka sai ka yi addu'a fadin sakana kuma yana nuna mulazama da mudawa haka yake yi kullum in zai je ban ɗaki sai ya yi ne wannan addu'a ya sa ce iza da khala khala ya iza arada an yadkhul al khala in yayi nufin shiga ban daki yakan yi wannan addu'a din ya Allah ina neman tsari a wajen ka min al khubuthi wal khaba'ith daga aljanu maza da kuma aljanu mata malamin suka ce al khubuth wal khaba'ith abin da yake nufi kenan abin da yake nufi kenan domin ai yazo a cikin wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna hadhihi al-hushush muhtazara wannan guraben da ake al-hush inda ake zuwa ake tara abin nan kusa da gona ake tara shara ko kuma kara da juji da waye akan aljanu suna halatta gurin kuma galibi irin gefen inda ake tara wannan ake zuwa a biya bukata a yi bawali ko abin saboda haka yace akwai mai muhtazara ana suna halatta wajen saboda haka tun da ko akwai shi yasa sai aka ce a yi mai a yi addu'a mutumin zai je ban ɗaki ya yi addu'a ce to ainihin ban ɗaki na zamani ne alhaji faruk da tile da ba ma kwanciya ma sai a yi bacci a ciki a'a suna nan dai ai su mahallin da ake abin nan tunda ai alkhala me za aka ce alkhala khala saboda khuluwul makan shi ba a zuwa a zauna ko ana shiga ban ake ai bacci ko a je a zauna a karanta jarida ko a kallon talabijin ai ba mahallin za shi yasa aka ce wajen khali ne ai wajen yawo hunta daga in ba dalili ba ba a shi yasa aka ce makhala ai yi kwarai dan ya khala min ai ba ba yawo hunta daga komai ba ba a zuwa a zauna a wajen ga bukatar da ake zuwa don ita sai aka ambaci wutan da sunan wannan yake sun bi zalika li khala'ihi fi ghairi awqati qada'il haja ba a zama in ba mai ba lokacin biyan bukata ba a zuwa wajen to saboda haka tunda ko ba a zuwa ai dole a tanda su ko zai zauna a wajen saboda haka sai ayi addu'a ko mun abin nan din ban daki wannan nasara ne wannan nasara musulmi baya haka ai musulmi shi yana da ƙa'ida musulmi yana da ƙa'ida su mu addininmu ya nuna mana rayuwar nan ga matakan yadda take ba wai rayuwa ce ta sharholiya ba irin yadda eh, nasara iki nasara ai da lahira bai santa ba bai yarda da ita ba ya ce babu hisabi saboda haka iya duniya ce to saboda haka baya barin minti daya sai ya kokarin ya ribace shi wajen ya ji daɗi tunda iyakar daɗin kenan kuma an je ban ɗaki za a kashe minti goma minti sha biyar saboda kar a je a zauna bari a sa talabijin bari a sa fanka bari a sa a shiga da jarida bari a almuhim ko ina dai a yi abin nan to iya abin da zai kenan shi me zai yin ba yaushe ba za a ce banɗaki wajen shiga ne da jarida kana zaune tsuguni a banɗaki kana kare jarida ai wala a hankalcewa abu sabibi bai dace da wasu ko ya dace ko kana matsa waya kana tsuguni wannan aya hankali ma bai dace da musulmi ba wannan ba ladabi ne na musulunci ba wannan bai dace da tarbiyya da kuma al'adu na musulmi ba a ce za ka shiga ban ɗaki ka shiga da jarida ko ka shiga da waya ko ka wannan ba daidai ba ne wannan akwai akwai akwai wauta a ciki akwai koyi da nasara a ciki ba daidai ba ne bai dace da musulmi ba to ya kamata mu kiyaye kwaikwayo da abubuwan da nasara suke yi kai da aka ce ka yi ma addu'a ka je kuma ka shiga kana buɗe waya tana <laughs> leƙowa tana kallo maka abin da ke <laughs> ai ka zuwa kai ɗai kake leƙa ba ta kai da kake ƙoƙari ka fita ka bar wajen me kuma za ka je ka je ka yi nufin zama daren yaushe to saboda haka in za a shiga za a yi addu'a in aka yi nufi to an fito wannan hadisin bai faɗi abin da za a yi ba amma dai hadisi na Abu Dawud da Ibn Majah eh, wanda Imam Tirmidhi shi Hassan ne garibun hasan yake cewa ko hasanun garib ya ce manzo Allah ta sallama kana idan kharaja min al-khala qala ghufranak in ya fito daga ban daki bayan ya fito sai ya ce ghufranaka ina neman gafararka wannan hadisi shi ma ya zo yana bayanin cewa in mutum ya biya bukata ya fito ya ce me ya addu'a ce ghufranaka eh, bayan fitowa daga ban daki kenan suka ce abin da yasa aka ce saboda ka je abin mamaki maganar da ka faɗa yanzu ji abin da malami suka faɗi game da gofranaka in an tambaye ka me yasa aka ce a yi addu'a in an fito a ce gofranaka me ma'ana gofranaka ya Allah ina neman yafiyarka ina neman gafararka wani laifin kai ya ba kai laifi ba kuma za ka ce gofranaka saboda ai wajen ya wofinta daga baka shiga da qur'ani ko da zikiri ko da me ba kaga wannan lokacin da yake ba kai kai asarar shi abin nan to sai kake neman yafiyar Allah cewa to tunda na shiga na ɓata lokaci ban yi wani abin alheri ba na addu'a na zikiri ko na wani abu ba ya Allah ka yafe mu to kuma shine zaka shiga da waya da jarida <laughs> eh to ma su ce sai dai a daina ana yi kenan to wannan kwaikwayon da ne wajibi ne a guje irin wannan kwaikwayo domin eh to wannan kuskure ne bai kamata a yi haka ba to Allah ta'ala ya mana afuwa Allah ya amfanar da mu da abin da muke karantawa lokaci ya zamu dakata nan Allah ta'ala ya ba mu aminci da kwanciyar hankali a kasar mu Allah ya mana dukkan damuwa Allah ya yarwata mana cikin arzikin mu Allah ya ba mu kwanciyar hankali da kariyarsa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi